daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau lahadi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labaran duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Kwamandan Dakarun Kudus da ke ƙarƙashin Dakarun kare juyin Johali Musulunci na Iran ya bayyana cewa tsagaita buɗe wuta a Gaza ita ce babbar shan kaye ga 'yan sahayoniya. dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu suna komawa birnin rafa daga gudun hijira tsawon watanni shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya gana da tawagar 'yan majalisun dokokin ƙasar habasha kuma da yanzu kuma ga cikakkun labarun duniyan nan kwamandan dakarun kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ya bayyana cewa tsagaita buɗe wuta a gaza ita ce babbar nasarar kuma shan kaye ga 'yan sahayoniya kwamandan dakarun kudus na dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran brigadier general ismail kani ya bayyana cewa bayan watanni goma sha biyar na laifuka marasa iyaka da ake ci gaba da aikatawa a kan al'ummar falasɗinu da labanan a yau ya zama dole a kan gwamnatin 'yan sahayuniya ta amince da tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da take fuskantar wulakanci kuma a yau mafi girman shan kaye ga gwamnatin 'yan sahayuniya da ta sha ya bayyana ga duniya. Brigadier General Ismail Kani ya ƙara da cewa a jawabin da ya gabatar a wajen bikin karrama ma'aikatan jinya da suka yi jinyar mutanen Labanan da suka samu raunuka sakamakon fashewar na'urar sadarwa na wayar faga ya ce wannan gagarumin aiki da suka yi za a iya magance shi ta ɓangarori da daban-daban kuma a fannin su ne musamman kuna yana cewa musamman suna da abubuwan da abubuwa da yawa da za su ce game da wannan batu ya ci gaba da cewa soyayya da mutuntaka da mutunta juna suna gudana a gabansu kuma ma'aikatan lafiya ko da ko da maƙiyi ne ya zo musu za su yi ma'amala da shi cikin ruhin ɗan adamtaka da ƙauna brigadier general kanni ya ci gaba da cewa kwatsam kun tarar da kanku a cikin fuskantar wani babban aiki wanda a da ba ku shirya masa ba amma ra'ayin al'ummu na farko game da wannan aiki yana da matuƙar amfani wasu daga cikin masoyansu sun yi aiki dare da rana kuma wannan ya kasance godiya da ga juriya da aiki a cikin aikin tiyata wanda ya bayyana ga kowane memba a ma'aikatar lafiya babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya jaddada cewa gugwarmaya za ta ci gaba da ƙara ci gaba da samun ƙarfinta da ƙara ƙarfi kuma a shirye take ta fuskanci duk wata barazanar makiya babban sakataren ƙungiyar hezbollah sheikh na'im qasim ya halarci taron ƙasa da ƙasa karo na goma sha uku mai taken gaza alamar gwagwarmaya inda ya da cewa harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'aƙasa ya dawo da martabar al'ummar falasɗinu tare da yin nuni da cewa harin ya maido da lamarin falasɗinawa sabo fil a duniya kamar yadda aka dinga gudanar da gagarumar zanga-zanga a ƙasashen yamma domin nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu sheikh na'im kasim ya bayyana cewa yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kan gaza ƙoƙari ne na neman tarwatsa Falasɗinu, kuma Falasɗinu daga taswirar ƙasa da ƙasa yana nan daram. Wannan ya zo ne cikin mahangar Imamu Khomeini yadda Allah ya tabbata a gare shi cewa gwamnatin mamayar gwamnatin mamayar Isra'ila annoba ce da dole ne a kawar da ita daga wanzuwa, saboda wannan gwamnati ta ‘yan ta'adda. saboda wannan gwamnati ta 'yan sahayuniya tare makiya ne masu ta'adi da tauye haƙƙin jama'ar falasɗinu al'ummar falasɗinu jagoran ya ci gaba da cewa al'ummar falastinu masu fafatuka kuma masu daraja da dukkanin ɓangarorinsu da suka haɗa da samarinsu maza da mata yara da yara da jinjina musu a fagen maya abin alfahari ne ga al'umma kuma alama ce ta ɗaukaka da za su samar da makomar falastin mai 'yanci da za su kafa ƙasarsu da Kudu zai zama babban birninta idan allah ya yarda. dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu suna komawa birnin rafa daga gudun hijira tsawon watanni sa'o'i kaɗan kafin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wato sa'o'i kaɗan kafin tsagaita kafin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza an fara kai wato an samu dubban falasinawa mazauna birnin rafa da suka fara komawa gidajensu inda wasu daga cikinsu wasu daga cikin gidajen suka rushe wasu kuma ɓangarorinsu suka lalace bayan ɗanɗana bayan ɗanɗana a lokacin gudun hijira wakilin gidan talabijin na al'alam na ƙasar iran rafa muhammad abu ubaid ya bayyana cewa dubban falasinawa da gidajensu ko yankunansu da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka raba su da shi sun koma gidajensu da yankunansu kuma sun fara gudanar da gyare-gyare a gidajen nasu. da rahoton ya bayyana cewa bayan tsawon watanni takwas da tilastawa dubban falasinawa ƙauracewa muhallinsu dubban falasinawan sun kwarara zuwa cikin birnin rafa domin ganin halin da gidajensu suke ciki inda wasu suka tarar da gidajensu a rushe wasu kuma su lalace tare da tarar da gawakin 'yan uwansu waɗanda yawancinsu ba a bisne su ba yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza ta fara aiki ne da safiyar yau lahadi a daidai lokacin da aka ake fatan shawo ake fatan kawo ƙarshen hare-haren bamabamai da kisan kiyashi da sojojin yahudawan sahayuniya suke yi a tsawon kwanaki 470 kan mazauna yankin masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin Tehran. Kafofin yada labaran Isra'ila sun sanar da cewa Ben Gafir ya sanar da yin murabus daga gwamnatin Netanyahu. Jaridar Ha'ares ta haramtace ƙasar Isra'ila ta nakalto a jiya Asabar cewa ministan tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila Itamar Ben Gafir ya sanar da yin murabus daga gwamnatin Ministan gwamnatin mamayar isra'ila ta benjamin netanyahu domin nuna adawa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza jaridar alkudus al'arabi ta bayyana cewa a daidai lokacin da ministan kuɗi na haramtacciyar ƙasar isra'ila bizale smotrich ya tabbatar da aniyar netanyahu na mame ziren gaza sannu a hankali tare da mayar da yankin ƙarƙashin yahudawan sahayuniya inda za a sake inda za yahudan sahayuniya za su ci gaba da rayuwa a yankin sai kuma ga wannan sabon lamari ya faru ben gafir ben gafir wanda kuma shine shugaban jam'iyyar otzma yahudit mai ra'ayin riƙau ya bayyana a jiya cewa shi da 'yan jam'iyyarsa za su yi murabus daga majalisar dokokin ƙasar idan har aka amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta yana mai cewa a wannan yarjejeniya za ta kawar da nasarorin da aka samu a yakin da aka yi da 'yan gwagwarmayan falasinawa biyan gafir ya yi kira da a dakatar da shiga da kayan agaji zuwa Gaza gaba ɗaya domin matsin lamba kan sakin Yahudawan sahauniya da ‘yan gwagwarmaya suka yi garkuwa da su a yankin. A gefe guda kuma, shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya gana da tawagar ‘yan Majalisar dokokin ƙasar habasha shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya gana da ya gana da takwaransa na ƙasar habasha sheikh ibrahim tufa shugaban majalisar dokokin ƙasar ta habasha shugaban majalisar shawarar ta musulunci ya gana da sheikh ibrahim tufa shugaban majalisar koli shugaban majalisar koli shugaban majalisar koli ta ƙasar habasha inda suka tattauna muhimman batutuwa da ta shafi haɗin kai tsakanin mazhabobin musulunci mahalarta zaman taron shugaban majalisar shawarar musulunci sun tattauna muhimmancin haɗin kai a tsakanin masabobin musulunci inda Kalibob ya bayyana cewa akwai addinai daban-daban da suke wakiltar al'ummansu a Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran da suka haɗa ‘yan shi'a da ‘yan sunna da kuma sauran mabiya addinai kamar Kirista, Yahudawa da Zortesh. karshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen a huta ga lafiya. sauraro ga shashin ba labaru wanda zai tsokaci a kan zaɓin da ke gaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan idan kwanaki 60 suka cika. daga tsagaita wutar yaƙi ba tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi aiki da sharuɗan da ke kunshi a ciki ba ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku idan har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙi ficewa daga kudancin labanan bayan cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yaƙi manazarta mabambanta sun bijiro da wasu zaɓi da ke gaban hezbollah da za ta iya aiki da su na farko jefa kwallo a fagen masu shiga tsakani a lokuta da dama masu adawa da kungiyar hezbollah a kasar labanan sun sha bayyana cewa wajibi ne a baiwa gwamnatin labanan din da kuma sojojin kasar nesa da kungiyar gwagwarmaya ta hezbollah dama su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar baki ɗaya waɗannan mutanen suna riya cewa kungiyar ta hezbollah ce take hana gwamnatin kasar shimfiɗa iko a kudancin wannan ƙasa wannan zancen da suke yi bai yi kama da ƙamshin gaskiya ba domin suna sanar da cewa ko kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta girmama duk wani abu wanda ake kira dokokin ƙasa da ƙasa ba ta ganin wata kima ga sojojin ƙasashen wannan yankin. da kawai take girmamawa shine karfi tare da cewa kungiyar ta hezbollah tana da masaniya cikakkiya a kan cewa gwamnatin labanon tana da rauni kuma manufofin manyan ƙasashe ne ke tafiyar da ita ta hanyar amfani da kuɗaɗe sai da duk da haka za ta iya bayar da uzuri na tsawaita lokaci hatta bayan gushewar cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yakin hakan yana nufin cewa za su jefa kwallo a filin wasan masu shiga tsakani da kuma masu takama da 'yanci a ƙasar ta to zaɓi na gaba kuwa shine kumawa yaƙi a cikin wuraren da aka yi mamaye da su wannan zaɓin zai zama yana da cikakken halacci a cikin gida da kuma a ma duniya baki ɗaya domin duk wani wasa da hankali da haramtacciyar kasar isra'ila za ta yi na kin aiki da ka'idar da aka shata a ƙarƙashin tsagaita wutar yakin zai zama ci gaba da abin da ta saba na take dokokin ƙasa da ƙasa da ƙafafunta idan kuwa harkan ta faru kuma hezbollah ɗin ta yanke shawarar za ta ɗauki matakin gwagwarmaya to zai zama ta da cikakken goyon baya a cikin gida ga waɗanda suka san 'yanci. da kuma waje domin fada ne da mamaya da dokokin ƙasa da ƙasa suka halatta shi idan kuwa ka ta faru to zai shafi dukkanin yankunan da sojojin na mamaya suke ciki domin kafafen watsa labarin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna cewa da akwai wasu wurare guda uku a kudancin labanan da suke son kafa sansani a ciki saboda kare matsugunan 'yan sharawari zauna a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya zaɓi na gaba kuwa shine komawa cikin yaƙi faffaɗa saboda gwamnatin matsa tsauran ra'ayi a tel aviv tana son a kodaushe a ci gaba da yaƙi da rikice-rikice a wannan yankin saboda haka ne isa tanyahu ya ci gaba da dawama a kan kujerar mulki zai iya buɗe yaƙi gadan-gadan a duk faɗin labanan idan har hezbollah ɗin ta fara mayar da martani bisa zaɓi na biyu da muka ambata ta ɓangaren hezbollah kuwa zai zama ba ta da mafita sai mayar da martani daidai da girman yadda haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai wa labanan hare-hare a dalilin haka za a iya cewa yanzu dai abin da ake jira shine cikar kwanaki 60 ɗin daga tsagaita wutar yaƙi da ba su kai goma daga yanzu ba. to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da suka gabata a rana irin ta yau ibrahim dan autan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu yana da watanni goma sha takwas a duniya sakamakon rashin lafiya shi kaɗai ne daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ba sayyida Khadijatul Kubra amincin Allah ya tabbata a gare shi ne ta haife shi ba mahaifiyarsa ita ce mariya alkiftiya wadda ita kuma kuyanga ce da sarkin masar ya baiwa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma bayan ta musulunta ta zama matan manzon allah kasantuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana matukar son ibrahim rasuwarsa ta sa bakin ciki da alhini sun bayyana a fuskarsa mai daraja a ranar da ibrahim ya rasu a ranar kuma rana ta kama wata akan haka mutane suka yi ta bayyana hakan a matsayin wata alama ce wadda take bayyana rasuwar ibrahim ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bayan da labarin ya watsu har yi suke manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan da nan ya kira jama'a ya tara su ya kuma shaida musu cewa kusufin rana ko na wata dukkaninsu alamomi ne da suke nuni da ƙarfi da iko irin na ubangiji madaukakin sarki aukuwar waɗannan abubuwa guda biyu ba shi da wata alaƙa da rayuwa ko mutuwar wani mahaluki hakan yana faruwa ne kaɗai bisa nufi na Allah maɗaukakin sarki kuma da lokacin da kuka ga haka ta faru sai ku yi sallah da addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haifi ‘ya'ya mata guda hudu da ‘ya'ya maza guda biyu daga sayyida khadijatul kubra amincin Allah ya tabbata a gare ta waɗanda dukkansu sun rasu a lokacin rayuwarsa in banda sayyida fatimatu zahra salamullahi alaiha wadda ta rasu bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da jimawa ba. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau. Labarin karatowar lokacin dawowar marigayi Imam Khomeini ya yaɗu a tsakanin al'ummar kasar Iran. Baya ga kuma yadda aka bayyana cewa za a yi wa marigayi Imam Khomeini gagarumar tarba a birnin Tehran wannan shi kansa ya ƙara zabarar da jama'a wajen zama a cikin shiri da shauƙi na ganin marigayi imam wanda kuma ya kwashe tsawon shekaru masu yawa yana gudun hijira a ƙasashen ƙetare banda sarki sha ya kore shi daga ƙasar a lokacin jami'an gwamnatin sarki sha da wasunsu sun yi ta ficewa daga ƙasar wasu kuma suna ajiye makamansu bisa la'akari da yadda boran al'umma yake ci gaba da karuwa a fadin ƙasar bugu da ƙari akan haka kuma sarki sha ya riga ya tsere ya bar kasar sannan kuma bayan an dora shafar bakhtiyar a matsayin firaminista domin jagorantar majalisar ministoci da kuma gwamnati a irin wannan lokacin ne wasu daga cikin sojoji suka fara juya baya yayin da kuma wasu daga cikinsu musamman ma masu gadin masarautar sarki sha suka dage wajen kare masarautar da kuma murkushe buran al'umma wanda babu abin da hakan ya haifar illa kara jawo fushin al'umma da kuma ƙara musu azama da ƙaimi wajen ganin bayan gwamnatin kama karya ta sarki sha masu saurare ko kun cewa shekaru goma sha biyar da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma jami'an kyan asiri na hukumar mossad suka kashe mahmud almabaho wani jigo a ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas a wani otal wanda yake zaune a cikinsa a birnin dubai na haɗaɗɗiyar dolar larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinawa da ke jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a falasɗin sannan kuma ya yi karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabuhu yana da gasken waɗanda suka kafa rundunar izuddin al-qassam reshen soja na ƙungiyar gwagwarmayar falasdinawa ta hamas wanda take gwagwarmaya da isra'ila da makamai yahudawan sahiyuniya sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya lokuta daban-daban amma ba tare da sun samu nasarar yin hakan ba amma a wannan karan jami'an hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad sun yi amfani da fasfot na boge na wasu ƙasashen turai suka shiga cikin birnin dubai sa kuma kashe shi a asirce amma na'urar ɗaukar hotuna sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gane su cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne suka shiga haɗaɗɗen daular larabawa da fasfo na bogi amma babu wani mataki da daɗe dole larabawan ta ɗauka ko wasu daga cikin kasashen larabawan ko ma ƙasashen duniya a kan wannan ta'asa da suka aikata da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 289 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan janairun shekara ta 1736 aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila Watt ya kasance mai son bincike matuƙa akan ilimin kimiyyar lissafi, don haka ne ma ya gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a wannan fage, inda ya kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwar bil'adama. Watt ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin wuta, sannan kuma ya rasu a shekara ta 1919. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa suka shafi harkar siyasa ta duniya da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin damu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya, dangane da alakar China da India, da tasirin komawa Donald Trump fadin mulkin ƙasa amurka akan wannan alaƙa za kuma mu kawo muku ci gaba ne na ɓangare na biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bisa tuni a baya mun yi magana akan alaƙar ƙasashen indiya da china da yake da saɓanin iyaka da ya kai su ga yin fada har kusan sau biyar sai dai kuma a yanzu sun yarjejeniyar sulhu tsakaninsu mun ji dalilin da ya sa china ɗin ta yi wannan sulhu da india wanda dalilai ne tattalin arziki bugu da ƙari raba hannun riga da ƙasashen biyu suka yi a siyasance yana da alaƙa ne da ƙoƙarin yin tasiri a cikin yankin asiya har ya zamana a cikin ƙasashen wannan yankin kowace ƙasa ana mata ma'auni da alakata da china ne ko kuma da india kowace ƙasa daga cikinsu wato india da kuma china suna son ganin cewa su suka fi tasiri a cikin wannan yanki na asiya fiye da ɗayar waɗannan da daga cikin dalilan da ya haddasa saɓani a tsakanin waɗannan ƙasashe sai dai kuma a cikin watan oktoba a shekara ta 2024 da ta gabata kasashen biyu sun sanar da cewa sun cimma matsaya a kan wawar sabanin da yake tsakaninsu musamman ma dai abin da ya shafi iyaka inda komai ya za a ce ya koma gabanin faɗan da aka yi a tsakaninsu a shekara ta 2020. To dangane da ƙasar China manufofinta a fili suke akan dalilan da suka ingiza ta ta yarjejeniya da ƙasar ta India daga ci kamar yadda muka ambata da akwai batun tattalin arziki da kuma yadda shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi alkawalin cewa zai ƙaƙaba wa kayanta kuɗin fito da kaso 60 cikin 100 da hakan zai iya sa kayan da ake kaiwa cikin amurka su tsaya baki ɗaya matuƙar dai aka ƙaƙaba wannan kuɗin fito ɗin a dalilin haka india ta zama kasuwar da china take son ganin ta shiga cikinta da ƙarfi domin mai gurbin waccan asara. a cikin shekarun bayan nan tattalin arzikin ƙasar ta china ya rika tafiyar hawainiya kuma kasuwar gidaje ma za a iya cewa ta samu koma baya idan ma ba durƙushewa ta yi ba hakanan kuma takunkuman da aka ƙaƙaba wasu daga cikin kayan na china a cikin ƙasashen yammacin turai a halin yanzu ma dai amurka tana ƙoƙarin ganin cewa ta haramta amfani da tiktok a cikin wannan ƙasa matuƙar da yana ci gaba da zama a ƙarƙashin ikon ƙasar china sai idan ya ɓalle ya zama wato na amurka mai zaman kanshi dukkan waɗannan dalilan da suka ingiza ita china ɗin ta nemi shiga cikin kasuwar ƙasar ta india to ta gefen india kuwa dalilanta na yin wannan yarjejeniya suna da yawa ba su takaita a cikin tattalin arziki kaɗai ba zaman lafiya a kan iyaka da ta yi tarayya da china yana da muhimmanci a wurinta domin zai ba ta dama ta ci gaba da bunƙasa tattalin arzikinta hakan zai baiwa indiyar ɗin damar mayar da hankali a kan ƙalubalen take fuskanta a cikin gida mujallar foreign policy ta amurka ta bayyana cewa indiya tana da buƙatuwa matuƙa da ma'adanai da kayan likitanci da kuma na'urar lantarki daga ƙasar ta china domin china ita ce ƙasar da ta fi sayarwa da indiya waɗannan kayan bugu da ƙari da akwai bayanai da suke nuni da cewa manyan kamfanonin indiya sun taka rawa matuƙa wajen yin matsin lamba ga firaministan ƙasar modi domin yin sulhu da ƙasar china domin suna son ganin wato an ɗage takunkumin da aka wa indiyan bayan rikicin da ya faru a shekara ta 2020 na hana ba da izinin shiga cikin ƙasar ta cana ga 'yan kasuwa da kuma kamfanonin india waɗannan kamfanonin musamman ma dai waɗanda suka dogara da fasahar ƙere-ƙere ta ƙasar china da hakan zai taimaka sosai wajen bunƙasa masana'antu a cikin wannan ƙasar ta indiya. masana'antun kasar indiya suna da bukatuwa da china domin su karfafa kansu da kuma faɗaɗa hakanan kuma zai ba su damar cin moriyar yakin kasuwancin da ake yi a tsakanin china ɗin da amurka domin su maye gurbin amurka baya ga batun tattalin arziki modi zai amfani da wannan yarjejeniyar a matsayin wata nasara da ya samu domin dawo da zaman lafiya a kan iyakokin ƙasarsa da kuma cana dama a cikin shekarun bayan nan an zargi modi da jam'iyyarsa da cewa suna wato ɗaukar matakai masu tsauri a kan wannan batu shin wannan yarjejeniyar za ta ɗore wannan ita ce tambayar take bijo da kanta a bisa rahoton da cibiyar brookings ta amurka ta fitar bayanan da suke fitowa daga ƙasashen biyu suna nuni da cewa kowace ɗaya daga cikinsu tana da abin da tafi baiwa muhimmanci saɓanin ɗayar abu guda ɗaya da ƙasashen biyu suka yi tarayya a kansa shine amincewa da samar da yarjejeniya a kan iyaka amma manufofin da za a cimmawa a nan gaba wani abu ne da ƙasashen biyu suke da saɓani a kansa indiya tana son ganin an sake cimma wata yarjejeniyar domin warware matsalar iyakokin ƙasashen biyu ita kuwa china ta fi mayar da hankali akan yadda za ta yi aiki tare da ƙasar india ko da batun wato iyaka bai warware ba bugu da ƙari a daidai lokacin da indiyan take maganar haɗuwar shugabannin ƙasashen biyu da suka cimma matsaya ita kuwa china ta yi watsi da yin magana a kan asiya mai ɓangarori mabambanta kuma wannan yana cikin abubuwan da suke haddasa saɓani tsakanin ƙasashen biyu abin da kawai ta ambata shine cewa tabbatar da cewa fagen duniya da akwai ɓangarori mabambanta ba ɓangarori ɗaya ba amma asiya akasin haka wannan ko yana tushe ne daga tunanin da indiya take da shi na cewa ya kamata asiya ta zamana wato ƙasashe na mabanta suke da tasiri a cikinta yayin da ita kuma ƙasar china take ganin cewa asiyan nan fa ta ce ita kaɗai ce mai tasiri a ciki da alama da akwai cin karo da juna a tsakanin masu tafiyar da sha'anin mulki a india a lokaci ɗaya india tana tsoron yadda china take son mamaye asiya a siyasance hakanan kuma yadda tasirin nata yake karuwa a cikin yankin kudancin asiya da kuma yankuna na tekun india da pacific ba kuma ta ganin yadda alaƙar china ɗin da pakistan take ƙara ƙarfi. idan za a iya wato takaice magana za a iya cewa abin da zai faru a nan gaba shine zai iya yanke yadda muhimmancin wannan alaka da ya tsakanin kasashen biyu za ta kasance ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum radio boh hausa mai magana sa'adu isa zar jihar tawa mazauni kasar gambia wakili na masu kirar saurari na kasar gambia da farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka da shi da abokan aikinsa ina gaida shugaban tahiya na kungiyar ta masu kirar saurari alkasun baba ina gaida abokina salisu wakasu ina gaida dalhatu isa a lawace daya mazaunin kasar gambia ina gaida na yi dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida abokina harashi mazaunin kasar burkina faso ina kai da babban yayana mara Nasiru mazaunin kasar Afirkwas. Na gode biyu hajji Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa sunana Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. hakika muna godiya da wannan dama da kuke bamu a ƙarshe kuma yana yi wa daukacin masu sauraron ku fatan alkhairi zan yi amfani da wannan dama ya samu zuwa ga abokaina kamar su kadore diga ga fulamu wurji su yusuf sawun doki iliyasu komanda waza da kuma da iliyasu yakubu gawa iliyasu iliyasu Gulawa, a lawan sade daura idan na tsallaka nijar akwai irin su yusuf dattai da magaran alkasin agadar a sunusu dattai da magaran malama ramatu babban birni ya mai akwai halimatu sadiya da dukkan 'yan ƙungiyar zaɓi sanka na afirka baki daya da muryar talaka da masu buga waya da sauraron rediyo da daukacin 'yan gwagwarmaya yana yi kowa fatan alkhairi ina gayyatar al'ummar musulmi kuma ina roƙo da kutiyani da addu'ar da fatan alkhairi a wajen ɗaurin aure na ranar talata mai zuwa 21 ga watan januwari wanda za a yi a cikin garin yayari da misalin karfe uku na yamma ina kowa fatan alkhairi ina godiya gare ku sosai Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. A da farko dai ina son shigo in gaida abokan arziki a bisa damar da kuke bamu muna gaida yan uwa da abokan arziki. A da farko dai kai Hassan Barka ina gaishe ka a ina gaida Sani Alaska Tsatsun Burin da Ibrahim Shushana ƙasar Nijar ƙasar Gi. a madadi ne a madadin jima'a wannan gida mai sukira da saurari ina gaida kowa da kowa da a cikin wanga gida mai tarin albarka a na farko ina gaida fatima sani adamawa a da haɗabi mai kwamfuta mai yama jihar kebbi da najeriya da abokan kasuwanci ne duka ina gaishe su a ina gaida sha'ibu izala garin duna dandalo kalgan mai jihar kebbi da najeriya a ina gaida iliyasu shugaba iliyasu mai kantin daura da shayi a ina gaida a e, sani dawo alaska tsatsun burin ina gaida ibrahim shushana mai wankin hula niger state da ɗahiru habibu sahora mai shi ma niger state da akwai salisu yahaya ɗan niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio tehran radio musulunci eh, da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya muna miƙa safifiyar godiyar mu dangance da dama da kuke bamu mana tohuwa albarkacin mu musamman in an je karshen mako kuna ba mu dama mana gaishe da 'yan uwa da abokan arzika to farkon gaisuwa ta ta fada kai kanka mai gabatar da shirin malam hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an juma a cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su ce maka cikin a halin gidan na yana ta musamman zuwa gare ka kabiru sulu tun daga nan har birnin da magaran ina maka fatan alkhairi na yada labarai na wannan kungiya alheri allah ya taimaka jinjina ta musamman zuwa ga malam ibrahim shusha na garin kasabi fatan alkhairi zuwa gare ka eh malam ibrahim gadan eh, kankoron dan ina maka fatan alkhairi ta musamman zuwa gare ka jinjina ta musamman mai rayuwa zuwa ga malam samun haske dan mutan limanci tun daga na birnin maradi na mashi fata na alkhairi eh fatan alkhairi zuwa gare ka hadaji mai kwamfuta mai amma ta musamman zuwa gare ka sani da'u a liska buran ta musamman eh, zuwa gare ka muhammadu dan bare bare kwalaf na fada mazajen daga tun daga na babban birnin yamai assalamu alaikum shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman maidala bushari a yankin jihar da magaram cikin jahuriya ta nijar daga da dama da ake ba mu ke isar da sakon mu kamar haka da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zama ta da sunu suma da ta yi ya Yakubu mai aski ba da raka shugaba raba mai aski iya mai kanti garkin daura tsoho Abubakar dan albarka birnin Yame malama Ramatu birnin Yame akwai kuma Muhammadu dan bari birnin Yame eh Kabiru Sule Usman ina gaida shi suna sarana su daga nan birnin Zandar akwai hassan alhaji umar birnin zandar ba zan manta da kuma eh, malam ibrahim daga nan halgarin kasagi malam kabiru jihar maradi ba zan manta da lawali luwe daga nan halgarin matsinkai ba zan manta da kuma udu mamadu jakori shugaban masu kire da sauraro alkasim daga nan birnin mai da shi da mambobin shi akwai murtala mt da ke zandar ba zan manta da kuma eh, kwamar ahmed bajoga kwamar yakubu rugum kwamar ilyas yakubu digawa akwai kuma eh, umar ari badam ba zan manta da mai ganin mutuncin manya akwai kuma tuwani usaini abdullahi da ke garin jeka Yola akwai Yadabu mai kwamfuta mai yamma akwai Ibrahim mai yankin hula da ke tarayyar Najeriya da dukkanin daukacin masu kere da sauraro na wani shashi na da kuriya musulunci ta Iran da ƙarshe nake cewa suna na Usman Mai Dala Bushari a yankin jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya. Radio hiran jamhuriyar musulunci suna na Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fara mazajen daga Nyamai Nijiyar bugu da ƙari kakaki na masu kira da shugabai na rashin Nyamai muna cikin ƙarshen mako. Hassan Barka ana gaida ka. Alkasun bawa a shugaba gaba daya ana gaida ka. Alkasun ana gaida ka. wasu Mai dala Allah ya bamu dala mu kashe akwai Ibrahim Shushana dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi. Umar Musa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. kwamiti na masu kira da shirare shugaban namu shi da tsohon mai albarka akwai alhaji amman tari akwai lawali andu akwai malam musa malam indu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga la presidenta fatimata dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokina na kai na rabi mai aski kanina kuma akwai dozman taxi moto akwai shugaba na maradi zandar agada setawa muji soja a ta sahu don gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai sunusi madatai iliya mai shayi da kanti garkin daura don gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka a madadinka najeriya gida uwa daya uba daya muke ba mai wanda isa ya raba mu muna tare da ku injina sale ce bon weekend To madalla lahkar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na Ibrahim mai wankin hula a gari mai gode a Kimba jihar Neja memba amurin matasan Afirka reshen jihar Neja. Muna muku godiya da fata alkhairi bisa ga dama da kuke ba mu faɗi sakonninmu na gaishe gaishe ko kuma wasu ra'ayoyin daban a ƙarshen mako musamman ranar Juma'a rana irin to muna muku fata alkhairi. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ilahirin masu bibiyar sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran mazan da matan na kasashenmu na afirka baki daya ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana dankon zumunta a tsakani duk wani kuma mai neman shiga tsakaninmu ya shiga ya rarraba kawunanmu a kasashenmu na afirka da kuma duniyar musulunci muna fatan ubangiji allah ka mana garkuwa tsakaninmu da shi kuma muna kariya tsakaninmu da shi in mai shiriwa ne ubangiji allah ka shirya shi idan kuma mai shiriwa bane ba allah ka shiga tsakaninmu da shi allah ka kaskanta kafurci da kafirai Allah shiga tsakanin nagari da mugu ina muku fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran da fatan ubangiji Allah ya kara ɗaukaka Ibrahim ya wanke a garin mai godiya a Kimba jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon Tehran da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke nan maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar to alhamdulillahi karshen mako kuna ba mu dama muna gaishe gaishe muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai gaisuwa ga kowa da kowa da harko da ina gaida hassan barka mai gabatar da wannan shiri sani dawo alaska da ke tsatson birnin kabir sila sg da ke da magara prezidan da prezidan da ke agadas ina gaida ka da mataimakinka abdulmumin da ke zamfara ba ni mancewa da gwani da ke kano ba za ni mancewa ba da sarkin aiki da ke nan maradi samun haske da mutan limanci Eh, gadon kaya da ke kwankwarandam murtala magini eh, ibrahim garin gasagi da kuma lamde tasawa adam haraka da sauran mambobi wanda ke nan cikin nijar niyame dan bare-bari malama ramatu redizan tsoho mai albarka idan na dawo nan cikin ƙasa ina gaira duk mambobinmu ga baki ɗaya kuma in na ketara ba na manciya da wanda ke gambiya ghana senegal duka ina gaida kowa da kowa mai magana malam kabiru da ke nan maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shiryen na asan barka ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Yabi Club da magaran ina kwana ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Abdi Krimo ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida asan alhaji omar ina gaida gado da diga ga dan fulanin warji ina gaida iliya mai kanti da shayi a garkin daura a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miyar Musulunci ta Iran ku da warhaka. Mai magana ya yi sa'idu daga nan garin Bande da Fartimal Magarya jihar da Magaram. Hassan barka ina muku barka da aiki. Eh, da farko ina so in maika sakon gaisuwa ta ga zuwa shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Ina gaida Sani Dawo Alaska Tsatsunburin. Ina gaida Baban Duman Bande. Ina gaida Sale na Kano a nan garin Bande. Ina gaida dukkan ma'aikata na cikin rediyo ta Musulunci ta hiran Ina gaida Ali Jamakan ta magarya. Ina gaida dukkan mambobi na kulab-kulab zaɓi sanka wanda suke mu ta jamhuriyar Nijar da ma tarayyar Najeriya. Ina gaida duk wani mai sauraron ta tasha mai albarka. Mai magana ya haye ido daga nan garin Bande. Assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Amadu Muhammadu wanda aka san da suna Amadu Soja mai adai da sahu a nan da magaram ko likita Duzi. Majin kudi a kungiyar masu gida da sauran rediyo ta Afirka rashin jihar da magaram. Na so in yi amfani da wannan dama ta ƙarshen mako mu gaida yan wada abokan arziki da farko ina gaida shugaban shirin wato Malam Hassan Barka yana maka fatan alheri. Ina gaida Muhammadu Zakir Lafu wanda yake aga da akwai larwana alhaji abudu akwai bukar roga roga akwai dilami nama akwai banzema yana musu fatan alheri fatan kowa na cikin goshin lafiya ina gaida ahmadu atule wanda yake agadez ina gaida abdulmajid jandarma wanda yake nan agadez ina gaida kafural isu garba wanda yake madama ina gaida yan kungiyar masu kira da sarari radio ta afirka a reshen jihar da magaram da ma nijar baki da yana muku fatan alheri ina gaida gurgu jaho baki likitan dutse akwai umar mai taiba baki likitan dutse akwai alhaji bashir mai shago baki likitan dutse akwai jihar malam ila wanda yake baki likitan dutse akwai yan abinci da yan kago kawo kabu na bakin likitar dutse da yan adai sabu na bakin likitar dutse ina ma kowa da kowa fatan alheri da fatan za mu yi karshen mako lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku fatan alakai da fatan kowane lafiya sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara uso Lokal ganin magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro radio africa da farko ina gaida shugaban wannan tafiya watan malam hassan da kai da abokan aikin gaba baki ɗaya na muku fatan alkhairi ina gaida alkasun baba a gada shugaban kungiya masu kira sauraro radio afirka ina gaida alkasun nijar ina gaida malam kabiru sule ma'am um, speaker na wannan kungiya masu kira sauraro radio afirka ina gaida tsoho mai albarka ina gaida malam rabilu malam rabilu mai aski ina gaishe ka ina gaida sanusi madattai da su madattai da dozuman da mamman sani tunwaza. da lawal ɗan tudu da magaran. da lawal ɗan tudu da magaram da umar arabada ba zan manta da kai ba haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da gwani ali Madan, da tsoho um, da iliya mai kanti da sha'i garkin daura da ibrahim mai warkin hula da zakin so dangi zomawa da ado salati goma rijau da kuma adamu shehu rijau da sani alaksa tsatsun Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar Iran. da farko dai suna na sani dawowa laska za su murma cikin jihar da magarab irin damar da kuke bamu dukkan karshen mako mai isar da safon gaisuwa gaisuwar farko ta fada kai kanka mai gabatar da wanga shiri akwai shugaba na masu kira da saurare alkasun baba tun daga na yankin agadas akwai mataimakin shi abdulmumin waziri a madadin sunansu dukkan masu kira da saurare na yankin afirka ina yi muku fatan alkhairi akwai zakariya salihu gidan rumji akwai malam kabiru tun daga nan yankin maradi akwai aboki na lawal luwaye daga nan hamsin kai akwai abdulaziz mannafiu akwai usman mai dala akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai mamman sani Dauda, daudacin wajen sunusu maɗattai isu maɗattai akwai yakuba mai aski ba dara ka shugaba raba mai aski siya manaja dan kabu kabu akwai malama fatima tun daga na yankin adamawa a madadin sunanta dukkan al'ummar nigeria ina yi musu fatan alkhairi ina da wannan sasun kai abokan aiki na da suke na radio martaba sasun burin to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya